inda alhazai 176 suka rasu ranar 22 ga janairun 1973. Mafi yawan alhazan da suka rasu a rana irin ta yau 'yan ƙananan hukumomin isa da gwadaba ne na jihar Sokoto. Alhazan su ne rukunin ƙarshe da za su dawo gida a wannan shekarar bayan kammala aikin hajji. Da karfe takwas da rabi na safiya ne jirgin ya tashi daga tashar jiragen sama ta Sarki Abdulaziz da nufin sauka a tashar jiragen sama ta Sokoto. sai dai minti bakwai da tashinsa sai a ga jirgin ya kama da wuta a sararin samaniya. Kafin matukinsa ɗan ƙasar Canada Captain William Allen ya yi nasarar sako da shi ƙasa sai aka fara ganin ƙonannin gawarwaki na faɗowa daga sama. Jim kaɗan kuma jirgin ya tarwatse. Sai da a kwashe sawo'i biyu bayan fashewa jirgin kafin a iya kashe wutar da ke ci gaba da cin ɓangoren jirgin da gawarwaki da kayan da ya ɗiba. Don haka, da alhazan 247 da ma'aikatan jirgin goma sha uku babu wanda ya tsira. Shugaban ƙasar Najeriya Janar Ibrahim Badamasi gida na ziyarar aiki a Tanzania a lokacin. Nan take katse ya dawo gida, ya kuma yi wa 'yan ƙasa jawabi tare da bada umarnin sauke tutoci saboda shiga halin makoki. A Sokoto kuwa, gwamnan jihar Kanar Bashir Magashi ya yi ganawar gaggawa da majalisar kwamishinoninsa. Daga nan ne ya yi jawabin jaje, wanda aka yi ta maimaitawa a gidan rediyo duk bayan minti goma sha biyar. shi ma sarkin musulmi Alhaji Ibrahim da Suki ya jajanta al'umma kuma ya nemi ‘yan uwa da makusantan mamatan su miƙa al'amarinsu ga Allah. A can Saudiya kuma hukumomi tare da haɗin gwiwar jami'an Najeriya da Canada sun shiga binciken musabbabin hatsarin. A nan ne suka gano cewa jirgin ƙirar DC-8 mallakar kamfanin Nation Air na Canada ya ƙone ne sanadiyar rashin isasshiyar iska a biyu daga cikin tayoyinsa. Yadda lamarin ya kasance kuwa shine jirgin na jigilar alhazan Ghana da Najeriya ne. Bayan da ya sauka a birnin Accra na Ghana a ranar 7 ga Yulin 1991, masu kula da jirgin sun gano cewa tayoyi biyu suna buƙatar ƙarin iska. Sai dai kuma ba a ƙara iskar ba, saboda a lokacin saura kwanaki uku ma a canja tayoyin jirgin. Don haka suka ci gaba da jigilar alhazan Ghana har zuwa ranar goma ga wata. A nan suka tsaya za su sauya tayoyi sai ga saƙon gaggawa daga jidda cewa su zo su kwashe raguwar alhazan Najeriya in ba haka ba za a bai wa wani kamfanin fasinjojin ya dawo da su. Don haka sai suka koma jidda ba tare da an sauya tayoyin ba kuma ba a buga iskar ba. Amma jirgin ya kwashi sababbin tayoyi da nufin in sun sauka saukata lafiya sai su sauya taya. Da karfe biyu da minti biyar na rana jirgin ya sauka a jidda. da nufin zai tashi da alhazan Najeriya da karfe takwas na dare. Sai dai cikin ikon Allah sai aka samu tsaikon ba da izinin tashin har sai sha biyun dare. Daga nan kuma aka ƙara samun wani jinkirin wurin tantance mahajjatan. Hakan ta sa aka ɗage tashin jirgin zuwa karfe takwas na safe. Da misalin karfe takwas saura 'yan mintuna bayan alhazai sun gama shiga jirgi sai ga makanikin jirgin na neman nitrogen wacce ake buga taya jirgi iska da ita. abin kaddara sai aka ce babu a kusa sai ya ƙarasa inda jiragen saudi ke tashi ganin lokaci ya ƙure kuma dai da an je sokoto za a sauya tayoyin ɗungurungun sai ya ce a bari kawai don haka aka rufe jirgi kuma mahukunta suka ba da izinin tashi ko da jirgi ya fara gudu a titinsa da nufin tashi sai ɗaya daga cikin tayoyin da ba iska ta fashi don haka ya ci gaba da gudu wili na gugar kwalta kafin jirgin ya kammala tashi. Ashe zafin wilin nan ya wa tayoyin da ke kusa da shi wuta. Amma da yake jirgin na da ne, babu wata alama da ke nuna wa matuƙinsa cewa wuta ta kunna a tayoyi. Saboda haka, da jirgi ya kammala tashi, sai kawai matuƙin. Kyaftin William Allen ya ɗage tayoyin kamar yadda aka saba, sai dai kuma kash. Wannan ne ya sa wutar da ke jikin tayoyin ta fara kama gangar jikin jirgin da kuma wurin ajiyar kaya. Matukin da sauran mataimakansu ba su gane an samu matsala ba sai bayan da na'urori da fitilun da ke gaban jirgi suka daina aiki saboda wuta ta fara cin wayoyin jirgi. Wanda ya tura babban makaniken ya binciki mai ke faruwa sai ya tarar wuta na ci ganga-ganga a cikin jirgi hatta ta ƙone mafi yawa daga cikin fasinjoji. Nan take ya nemi izinin saukar da jirgin, amma kafin ya cimma gaci jirgi ya tarwatse. Ko da yake babu wanda ya tsira daga wannan jirgin, hatsarin ya fi da sauye-sauye a tsarin sufurin jiragen sama da duniya. Tun daga wannan lokacin ne aka wajabta duk masu ƙera jirage da su sanya na'urar gano wuta da kashe gobara a cikin ramukan tayoyi. Haka kuma doka ce a yanzu babu wanda ya isa ya tashi jirgin sama idan akwai tayar da babu iska. In kuma ana cikin gudun nan na shirin tashi, taya ta fashe, to babu damar matuƙi ya ɗage tayoyin har sai ya je inda zai sauka. Da fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasu, ya karɓi su, kuma ya kiyaye faruwa haka anan gaba. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku, Maudi Rabi'u Badabe ke cewa ku kasance da Tarihi TV a YouTube da Facebook domin jin meman abubuwan da suka faru a tarihi a kowace